littafin da zuwa Littafin Shatubiyar Maharbi, littafi na hudu. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da kuma tsira da amincinsa su kara tabbata ga annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalin shi da sahabbansa da mabiyansa daga yanzu har zuwa ranar tashin alkiyama. littafin ɗiyar maharbi littafi na hudu nake cewa masu saurare na idan ba manta ba littafi na uku mun tsaya ne a daidai inda yanzu abu ɗaya nake so akwai wani haddis da ke ofis ɗin shi duk wani bayani na shi suna ciki na san matukar na samu wannan haddis ɗin ya gama yawo kin san kuma gobe kasa tsayawa yayi ya ji sauran maganar saboda wani irin jiri da ya ji yana ɗibarsa da sauri ya nufi fat ɗin shi wannan kenan kamar dai a daidai nan dakata nake cewa mu je zuwa a cikin littafin dangin yadda za ta kaya mu shiga cikin littafi na hudu kai tsaye mu je zuwa a falo ya kwanta bisa kujera saboda kanshi da ya ji yana sara mishi cikin sauri fatima ta matso kusa da shi tana tambayar shi abin da ke damun shi da kyarau ya ce mai kuma ruwa sai da ya yi addu'a a ciki ya tofa sannan ya shafa a cikin ran shi ya rika faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a sannu ya rika jin nutsuwa tana saukar mishi labari ya ba ma fatima duk irin abin da ya ji aliyu yana faɗa kuka ta saka tana faɗin wallahi alhaji tsoro nake ji kada su yi maka wani abu ka ta yayi yana shafa bayanta ya ce kada ki damu Allah ya fi su kuma Aliyu bai isa min wani abu ba sai da izinin Allah. Mukullin motar shi ya ɗauko ta ce, ina zaka je kuma yace ce ofis zan je yanzu zan dawo kin ji ki kulle gidan idan na dawo zan miki waya kuka ta saka mishi wallahi ni tsoro nake ji murmushi yayi yace dauko ɗauko hijab ɗinki mu tafi fita suka yi suka nufi kamfanin shi suna zuwa bayan sun gaisa da mai gadi ya shiga ofis ɗin ya ciro haddis dinsa a jikin kwamfuta ya fito suka tafi fatima ta kalle shi ta ce ko dai za mu wuce gidan su dokta ka ba shi ajiya ne ya ce yanzu yana ofis mun yi waya da shi a ɗazu ya ce min yau suna da wani aiki da za su yi ma wasu mutane da aka kawo su sun yi accident kuma karfe sha ɗaya za su shiga yanzu kam kin ga karfe goma ta yi ba na son in ɗaga mishi hankali gobe sai na bashi suna zuwa gida ya shiga ɗakin shi ya samu wani wuri ya ɓoye shi sannan suka kwanta a ranar haka ya kwana sam bacci ya ki ɗaukar shi daga ƙarshe ya tashi ya ɗauro alwala ya fara nafila wannan kenan yana gama sallar asuba ya ɗauko wayar shi ya kira dr usman sai da sai dai wayar shi a kulle a shi a ofis ya manta ta jiya da suka gama aiki shiru ya yi ya ɗauko Kur'ani ya fara karantawa sai gurin karfe goma ya tashi ya yi wanka bayan ya karya ne ya kira abban shi suka gaisa yake tambayar shi yau ne ansar zai dawo ko ya ce eh abba an jima da yamma za mu ɗauko su a nan suka ci gaba da fira kusan awa kusan awan su ɗaya suna waya a sannan ne ya ji daɗin zuciyar shi antin shi asma'u ya kira suka gaisa ya faɗa mata ya fara gano irin abubuwan da aliyu yake mishi a kamfani sai dai sam ya kasa faɗa mata abin da ya ji aliyu yana faɗa jiya gani yake kamar za ta faɗa ma abbansu shi kuma baya son abin da zai sa abbansu ya san sun fara samun matsala da kannan shi a nan ta kara ba shi shawara suna gama waya aliyu ya ji amin suna gama waya aliyu aliyu in sallama zama ya yi yace ina kwana yaya ya kalle shi da kyar ya iya amsa mishi ya ce aliyu ka tashi lafiya ya ce lafiya lau yaya yau ba za ka je ofis ba ne na ga baka shirya ba ka san yau shalele zai dawo muna shirya mishi abin tarba ne wani shi'umin murmushi aliyu ya yi wanda shi kaɗai ya san me ya nufi me ya nufinsa na yin wannan murmushi. ya ce gaskiya ne yaya ai iman ma tana can tun asuba ta tashi tana ta hidimar abinci ni ma ai saboda akwai wani aiki da zan yi a ofis da na je jira da na jira mun tafi tare a'a gara ka je ka kula min da ofis tunda kai kaɗai tun da kai kaɗai na fi yarda da kai shi yasa nake kara jan hankalinka akan jin tsoron Allah saurin ɗago kan shi yayi nan da nan zufa ta fara fito mishi murmushi Abdulrashid yayi yace na san kana iya kokarin kana iya kokarin ka Aliyu kuma na san ba za ka taɓa cuta ta ba shi yasa nake alfahari da kai a matsayin a matsayinka na kanina na san ko bayan raina za ka iya kula min da iyalina gaba ɗaya jikin aliyu ya yi sanyi tashi ya yi ya ce to yaya allah ya tsare sai kun dawo har ya kai bakin kofa ya dawo ya tsaya lafiya dai aliyu ko akwai wani abu ne ba komai yaya sai kun dawo a'a ban yarda ba ko dai kuɗi kake bukata a'a yaya kawai dai ba komai tashi ya yi ya je ɗaki ya ɗauko mishi dubu hamsin ya bashi an sa ka saka a aljihunka karɓa yayi yana godiya wasu irin hawaye ne ya ji sun taho mishi da sauri ya fita fatima ta shigo ta ce a wannan zaman a wannan zamanin masu irin halinka daban suke alhaji allah ya biya ka da mafificin alkhairinsa ya ce amin matata wayar shi ya ɗauko ya kira dr usman amma a kashe ya ce ɗauko wayarki ki kira min amina in ji lafiya duk yake kuwa bayan sun gaisa ta bashi ita yace amina lafiyar dokta kuwa tun jiya nake kiran shi a kashe ta ce wallahi jiya a ofis ya manta wayar jiya bayan yana aiki yau kuma tun karfe tara aka aiko mishi da masinjansa aka faɗa masa suna da mitin da baki ya ce shikenan idan ya dawo ki faɗa mishi idan na dawo daga ɗauko su ansar zan zo ganin shi bayan isha'i akwai maganar da za yi nan suka yi sallama aliyu yana fita zama ya yi cikin mota bai san lokacin da kuka ta zo masa ba kuka kawai yake yi zuciyar shi ta yi mishi baki jinjina irin abin da suka sa ayi wa matan shi da yayan shi da matan shi suke yake yi anya zai iya kashe dan uwan shi na jini ɗaya kuwa wanda yake son shi kamar ɗan cikin shi gaba ɗaya cikin shi ya yi sanyi nan take ya fita ya koma gida khadija ta miƙe tsaye tana huci bayan ta gama jin bayanin aliyu tace haba alhaji ka san kuwa abin da kake faɗa a nan ta kira maman shi ta faɗa mata abin da ke faruwa da kyar auka da kyar suka shawo kansa ya amince ba zai hana fafilo aiwatar da abin da ya sa shi ba wannan kenan karfe hudu suka fito domin tafiya ɗauko ansar mai gadi ya ji ya je ya buɗe mishi gate a nan ya ɗauko kuɗi masu yawa ya bashi godiya ya yi mishi suka wuce a shi tafiyar kenan allah sarki rayuwa kenan to bari mu zo ci gaban labari wannan takaitaccen tarihin ansar kenan da kuma fa'idan ba kuma ba mun ɗan ji wace ce bintu ɗiyar maharba ko to dai mu shige cikin littafin tushen labarin dan jin yaya yake mu je zuwa mu je zuwa haka ansar ya ci gaba da rayuwa shi da imam cikin kwanciyar hankali bai da abokin shawara sai umar idan kuma maganar babba ce sai ya faɗa ma dr usman ko asma'u domin dr usman ya hana shi faɗa ma aliyu komai game da rayuwar shi ko kuma abin da ya shafi kamfanin shi dan sau da yawa aliyu yana zuwa gurin ansar ya tambaye shi yadda kamfanin yake ciki sai dai kawai ansar ya ce masa lafiya kalau duk yadda aliyu ya so ya samu damar fahimtar wani abu daga kamfanin ta gurin ansar abu ya faskara sai dai ta wurin manaja shi ma kuma da dr usman ya ga abokin aliyu ne dama kuma shi ya kawo shi ya hana ansar sakar mishi komai shatu ce tare da kawarta jimmala za ta raka ta rafi ibar ruwa jimmala ta ce wani shatu me yasa baki son kula lado kin fasan irin son da yake miki duk rugar nan kowa ya san yana sanki, ki amma kin ki bashi amma kin ki bashi dama Mm-mm, wallahi shatu kin ji daɗin ki. Mutane da yawa suna son ki amma ban san me yasa baki kula su ba. Kuma ni dai na san baki da wani saurayi bare ki ce shine dalilin rashin ma rashin ba malado fuska. Kina gani duk kawai duk kina gani duk kawayen mu sun yi aure sun bar mu har kannan mu sun fara tsayawa da samari amma mun kasa fidda miji. Ko ni da kika gani ina kula ba bawo ba wani son shi nake yi ba amma ba na son a ce ba ni da saurayi da yake zuwa guri na ne shi yasa shatu ta yi murmushi ta ce jimmala kenan kin san rayuwata babu abin da na tsana kamar kazanta shi kuma lado mugun kazami ne gashi rago tsara da duk ɗumbin san da yake min ba zan iya auren shi ba kuma ni ba zan iya auren wanda zuciyata ba ta so ba na fi son na samu wanda nake so sosai sannan in aure shi na san ko mun ya aure za mu kula da junanmu kuma jimmala ai so shine aure ina baki shawara kada son aure ya saka ki ki fitar da babawo a matsayin wanda zaki aura bayan kuma na san ba san shi kike ba kuma ai bafanki baya fada ai kuma bafanki baya miki fada akan aure ko kuma ni ma babbana ya ce ba zai aura min wanda bana so ba ba har sai ranar da na amsa da bakina ina son wani sannan zai aura mishi ne jummala ta ce to shikenan shatu tun da ke ma ba yanzu zaki aure ba nima ma ba zan kara daga hankalina saboda aure ba haka suka isa bakin rafi ta ɗebi ruwan suka wuce gida jummala ta ce da na yi wanka an jima zan zo kira ka ni tallar nono shatu ta ce to shikenan sai kin zo ta shige gida ita ma ta wuce tana shiga ta ga baffanta ya dawo ya kawo yan shila ta ce sannu baffa ya ce yawwa shatu har kin dawo ta ce eh in ne ta ce yawwa shatu ɗauki yan shilan nan ki gyara su ki ɗora kafin rana ta yi ko ta ce to in ne sallama suka yi Amin sallama suka ji ana yi daga waje baffa ya amsa ya fita abokin shi ya gani garbati bayan sun gaisa suka zauna bisa dakali Garbati ya ce Malam Buba, ka gani da safe ko? Ya ce, Wallahi kuwa, wai ni kuwa Shatu ba ta faɗa maka lado ɗan na yana son ta ba ne? Jiya ya zo ya same ni wai in zo in nema masa auren Shatu a gurinka, kuma gashi dai ta gama karatunta. Na san kuma babu wani mai zuwa gurinta. Malam Buba ya yi murmushi ya ce shi kenan garbati zan tambaye ta idan har tana son shi ai babu damuwa kaga sai mu kara dangon zumunci ko amma idan har ba ta son shi to gaskiya sai dai ya yi hakuri dan ni na yi alkawarin ba zan taba ba mashatu wanda ba ta so ba garbati ya ce to shi na gode ni zan koma sallama ya yayi mishi ya tafi wannan kenan shiru shatu ta yi bayan ta gama jin abin da baffanta ya ce in ne ta ce ki yi magana mana shatu ana tambayar ki ni dai gaskiya bana san shi baffa shatu ta faɗa tana turo baki murmushi yayi yace shikenan kwantar da hankalinki tunda ba kya san shi dama na faɗa mishi in dai kika ce ba kya san shi sai dai yayi hakuri Allah ya kawo mishi mafi alkhairi haka ko ta tashi ta fita tana murmushi iman ce zaune a ɗaki ita da kawarta Hauwa imam ta ce wallahi kawata ina cikin matsala Hauwa ta ce ke kuwa wace irin matsala ce haka da ke damin ki kina zaune gidan mijinki ke kaɗai yana matukar son ki yana baki komai kike bukata sannan kuma ga ki ga iyayenki ko ni da nake shirin auren mai mata bana cewa ina cikin matsala sai ke iman ba za ki gane ba ne matsalata ba zan iya faɗa wa kowa ba don na san duk wanda na faɗa mawa ba zai bani goyon bayan abin da nake so ba shi yasa na kira ki na ce ki zo to ina jin ki iman ciki ne da ni Hauwa kuma ina tsoron in haifu da wuri yaya ya fara neman karo aure ciki iman lallai dole ki ce kina cikin matsala kamar ke kina wayayya a garin kamar ke kina wayayya a cikin garin Abuja kuma kina da miji mai kuɗi har ki bari ciki ya shiga cikinki? haba iman kar ki bani kunya mana ni san wallahi na manta na so tun kafin aurenku na raka ki an sa miki robar hana ɗaukar ciki sai kuma bai ba hmm, amma aure ko shekara biyu ba a fara maganar a cika ba ke kin amma aure ko shekara bai yi ba a fara maganar ciki ke ma kin yi ganganci yanzu zaki shiga sahun manyan mata gaskiya dole in nemo babbar kawa a bikina haba iman kin manta irin casun da zamu ci kin manta irin casin da zamu ci da muka yi magana a bikina har fakara'i kika ce zaki tunda baki a bikinki ba hmm, wai ke balanta ma ki da kanki kika ce ki? ba ta son yawan ta haifuwa shi yasa tun da ta yi ɗaya ta daina saboda ba ta son ta tsufa da wuri yanzu duk wanda ya kalle ta ba zai ce ita ta haife ki ba kuma kowane irin taro za ta je ta ci gayunta babu wani goyo da za ta yi Iman kamar za ta yi kuka ta ce to ni ya zan yi. Kullum sai momi ta tambaye ni har yanzu ban da ciki su dukansu suna buƙatar son na samu ciki aiko da kin fara laulayi ansar zai daina cin ki sai dai ya je ya ci sai dai ya je ya ci na waje daga nan kuma ya samu wata karya ne wallahi ansar nawa ne ni kadai babu macen da ta isa ta rabe shi idan ko haka ne dole ki zubar da cikin jikinki tun kafin kowa ya san da shi Iman ta ce wallahi idan su momi suka ji za su bata min rai kuma kin ga idan har na yi bari dole a je asibiti na san kuma doktor zai faɗa musu maganin zubar da ciki na sha kar ki damu idan wannan ne ranar da zaki sha maganin ki zo gidanmu daga can mu ce asibiti a yi miki wankin mahaifa idan kika huta a sa miki wannan robar hana ɗaukar ciki in yaso sai ki koma gida kin ga babu wanda ya sani shikenan ki samo maganin kin samo maganin gobe sai in sai kin shigo naji yaya ansar ya ce gobe wani guri za su je shi da umar kin ga ba a baya gida dan na san ba zai wuni a gida ba kin ga shikenan sai mu je kawai wani irin shi'umin murmushi hawa ta yi na jin daɗi ta ce sai kin zo In hmm, barin koma gujin su shatu sallama jimmala ta yi a gidan su shatu bayan sun gaisa da inne shatu ta fito ta ce dama ke nake jira tun ɗazu inne mun tafi inne ta ce ku yi sauri kada yamma ta yi muku kunji suka ce to inne suka fita suna tsira wannan kenan tafi suke a mota ansar ne yake tukin sun dawo daga wajen gari shi da umar wani fili da ansar ya siya domin yin gidan kaji shine suka je gani ansar ya kalli umar ya ce abokina ya kamata kai ma fa ka kyale su dadi haka nan ka tafi gidanka ko so kake yi sai ka tsufa sannan ka yi aure murmushi umar yayi ya ce amma dai kai ma ka san har yanzu ban sami wadda nake so ba ko kai ma shigar sauri kamun tun da dai ka san na girme ka amma ka zo ka riga ni aure ansar yayi dariya ya ce a da ba amma yanzu kam ni magidanci ne nan da nan lokaci kaɗan zan zama baba duka umar duka umar ya kai mishi saurin gocewa ansar yayi yana dariya daidai lokacin su shatu za su tsallake titi kenan cikin sauri jimmala ta yi baya tana kiran shatu ganin mota ta yo kanta umar ya ce an sar gabanka da sauri ya ɗauke kan motar amma duk da haka sai da ya kaɗe shatu da kyar ya samu motar ta tsaya fitowa suka yi suka nufi shatu wanda take kwance a sume jimmala sai kuka take yi suna zuwa ansar ya ɗauke ta ya sa ta a mota umar ya karɓi nonon jummala ya sa shi a bayan but ita ma ta shiga tana ta kuka suka nufi cikin gari domin su kai ta asibiti wannan kenan Ina zuwa kai tsaye asibitin su umar suka nufa kai tsaye aka anshe ta aka nufi imajensi da ita suka fara ba ta taimakon gaggawa umar ya kira dadin shi ya faɗa mishi yana zuwa ya shiga cikin ɗakin ansar sai kuka yake yi dama shi abin kuka baya mishi kaɗan jimmala ma sai kuka take yi gashi tukwance kuma gashi bata sayar da nononta ba babban abin da ya fi ɗaga mata hankali magariba ta fara yi tunanin halin da babban shatu da inne za su shiga kawai take yi umar ne ya ce ki yi shiru kin ga ba mutuwa ta yi ba addu'a za ki rika yi mata za ta tashi kin ji jimmala ta ce wallahi tsoro nake yi kada ta mutu babbanta da baya son tana zuwa saboda ni ce ma yake ta tana rakko ni gashi nan tsautsayi ya fada a kanta ni da ma ni ce aka kaɗe yanzu suna cin hankalinsu na san ya tashi umar ya ce ke da na faɗar umar ya ce ki daina faɗar haka babu wanda yake tsallake kaddararsa ina zuwa gurin ansar ya nufa gurin ansar ya nufa nufa murmushi ya yi ganin yanda yake kuka kamar mace haba maza ka shiru mana ai sai ka sa kawarta ta yi tunanin mutuwa ta yi ko ansar ya ce umar idan ta mutu fa insha allahu ma ba za ta mutu ba bara na je na kai ta gida domin in yi musu bayani kada su ji shiru hankalinsu ya tashi shikenan ku je ku yi sauri idan kun fita ka yi sadaka da nonon idan ka yi sadaka sai ka bata kuɗin umar ya ce to Ina fita ya ɗauko nonon ya ba ma wasu mutane sannan suka tafi kuɗi ya ɗauko har dubu biyu ya bata jimmala ta ce ai wannan kuɗin sun yi yawa umar ya ce ba komai ke rike sauran bayan su imam da hawa sun je asibiti aka yi mata wankin ciki aka zubar mata da cikin aka mata wankin ciki a nan ta huta sannan suka wuce ɓangaren yan family planning ana a nan aka sa mata roba daga nan suka wuce gida wannan kenan babba ne yake ta zarya a cikin gida ganin har an kusa magariba amma su shatu ba su dawo ba in ne ta ce dan Allah malam ka samu guri ka zauna insha Allahu ma za su dawo babba ya ce ba zan iya zama ba tunda shatu take ba ta taba kai kamar yanzu ba ta dawo gida ba kuma jikina yana bani wani abu ya samu Shatu na. bara na je na yi sallah idan na dawo ba su dawo ba sai in bi hanya haka jimmala ta yi ta mishi kwatancen gidan har suka iso babba ne tsaye a kofar gidan shi yana jiran mahaifin jimmala ya zo su tafi don ya je gida ya kai sako ganin mota tana nufo shi ya sa ya mai da hankalinsa ga kallonta bayan sun tsaya jimmala da umar suka fito ai da sauri babba ya taho ganin jimmala ita kadai daidai lokacin mahaifin jimmala shi ma ya karaso malam mati wannan kenan Baffa ya kalli jimmala da ke ta kuka cikin tashin hankali ya ce, jimmala shatu ta mutu ko? Ai ni dama na sani tun ɗazu jikina yake bani wani abu ya samu shatu ta. Oh Allah sarki shatu kuka ne ya ci karfinsa. Umar ne da mati suka matso kusa da shi. Umar ya ce, Baffa bata mutu ba. Tsautsayi ne ya faru tana asibiti jikinta ma da sauki. Baffa ya karasa kuka ya ce shi kenan shi ya sa dama na hana shatu zuwa bakin titi amma ta ce tana son zuwa gashi nan yanzu abin da ya faru da ita mati ya ce ka yi hakuri buba mu je mu ga halin da take ciki yaro yanzu ya jikin shatu umar ya ce da sauki tana asibiti dama mun zo ne mu faɗa muku don kada ku ji shiru in ya so sai mu tafi tare kun ku ga jikin nata baffa ya sauke ajiyar zuciya ya ce to bari in faɗa ma mahaifiyarta sai mu tafi tare mati ya ce jimmala ke ki tafi gida sai ki faɗa ma innarki za mu je cikin birni idan da hali za mu dawo kila kuma sai gobe juyawa ta ta fara tafiya umar ya bi bayanta da kallo can ya ce jimmala babu sallama juyowa ta yi ta sa hannunta ta rufe fuskarta tana murmushi ta ce Allah ya kiyaye hanya saurin juyawa ta yi ta tafi murmushi ya yi don ta burge shi yadda ya ga tana jin kunyar shi haka fa da inne suka fito inne sai kuka take yi fa ne ya kulle gidan suka shiga mota suka tafi wannan kenan Khadija ce da Iman wato uwa da ya a zaune a falo Khadija ta kalli Iman ta ce ya kika baro Bilkisun ta ce lafiya lau tana gaishe ki wai ni na ga kamar Ba ki jin daɗi tun da kika shigo na ga fuskar ki ta canza iman ta ce lafiya ta lau kawai sai mun shigo gari iman ta ce lafiya ta lau kawai mun dan shiga gari ne da hawa shine na gaji kuma ina zuwa gida sai da nayi aiki don ban samu da safe na fita ba nayi ba duka kayan kicin ɗin dina sai da na goge su na share falo da yana don yaya ansar jiya ya ce min in goge saman falon yayi kura hada shi duk ya gaji da ni shi hada gaba ɗaya ya gajiyar da ni wallahi Khadija ta sake duban yar tata ta ce tun yaushe nake fama da ke ki bari a kawo miki mai aiki amma kika ce wai ke baki so Iman ta turo baki ta ce haba momi ni wallahi ban yarda da wata mace ta shigo min gida ba a matsayin mai aiki haka nan kawai ta aure min miji dariya Khadija ta yi ta ce to sarkin kishi sai ki ta sai ki ta zama ai kina wahala ni kam ba zan iya ba sawa zan yi a samo min mai aiki aiki momi da sauki daji tsoho ne me zai yi da auren me zai yi da aure yanzu wallahi karya kike yi mijina ba tsoho bane dariya iman tai ta ce ai kenan Allah ya sa ki samu mai hankali wai ni iman lafiya naga har magariba ta yi amma ansar bai dawo ba kuma kin ce tun safe suka fita shi da Umar wai fa momi wajen gari suka je sun je gano wani fili da yake so yayi ginin kaji gidan kaji Hmm. ke dai zauna nan har yanzu kin kasa karɓar komai daga gurinsa bare ki fara yan kasuwancin nan gashi nan shi sai neman hanyar kuɗi yake ta yi ya kyale ki kina ganin yanda nake karɓar kuɗi a gurin dadin ki ina harkata amma ke kin tsaya daɗi soyayya ko iman ta ce momi kawai abin da nake jira ne Iman ta ce, Momi, akwai abin da nake jira ne, ke ma kin san duk yanda nake son shi, na fi son kuɗin shi da shi. Akwai plan ɗin da muke shiryawa ni da Hauwa. Dariya ta ta ce, yauwa ko kefa, ai dama na san barewa ba za ta yi gudu ba, ‘yarta ta zo ta yi rarrafe. Dr. Usman ne ya fito daga ɗakin da aka kai Shatu ya nufi ofis ɗin shi cikin sauri Ansar ya bi bayan shi. Bayan ya wanke hannun shi ya zauna a Ansar kamar zai yi kuka ya kalle shi ya ce dadi ta mutu ko? Murmushi ya yi ya ce Ansar na ga alama baka da dauriya kamar mace. To bata mutu ba kuma ba wani ciwo ta ji ba. Kawai yar gurjewa ce ta yi don motar bata buge ta sosai ba. Sai kuma karamar sai kuma razanar da ta yi saboda alama ba ta taɓa ganin tashin hankali irin wannan ba hakan ya sa ta yi doguwar suma amma yanzu an yi mata allurai kuma an yi diresin gurin ciwon insha Allahu zuwa gobe ma za a yi za a iya sallamar ta ansar ya ce alhamdulillah wallahi har na ji daɗi doctor ya ce bara na je gida in sa ummanku da dafa muku abinci kafin su umar su zo sai ya ɗauko musu tunda ba a cikin gari suke ba sallamar su umar ce ta katse musu maganar da suke yi bayan sun gaisa ne umar ya ce ya jikin nata doktor ya kalle su baffa wanda duk hankalinsu a tashe yake sai da ya kara gaisawa da su sannan ya yi musu bayanin jikinta kuma ya ce zuwa gobe ma za su iya tafiya sosai baffa ya ji daɗi ya riƙa yi ma doktor godiya ya ce ai mu ne da godiya hakuri ya kara basu baffa ya ce ai ba komai allah ya bata lafiya a nan suka wuce ɗakin da aka kwantar da shatu a nan suka yi musu sallama suka ci. za su je su dawo wannan kenan ko da ansar ya je gida bai faɗa ma iman abin da ya faru ba don ya san halinta ba ta son ya rinka kawo mata maganar mace a cikin gidanta bayan ta kawo mishi abinci da kyar ya ci saboda damuwar da take damun shi amma da yake iman irin matan nan ne da su da ba su cika kula da halin da mijinsu yake ciki ba haka ta zauna ta yi ta masa surutu tashi ta yi yayi ya shiga wanka bayan ya fito ya shirya ya ɗauki kiɗin motar shi ya fita iman ta ce ina zaka je kuma yanzu fa karfe takwas jawo ta ji jawo ta ya ce yanzu dadin umar ya kira ni ya ce in zo akwai maganar da zamu yi ke ma kin san ai bana son barin ki ke ɗaya ko idan kuma idan kuma zaki je zo mu tafi da yake ya san ba ta son zuwa gidan shi yasa ya ce mata haka don kar ta zargi wani abu ta ce a adiya kawai ka je sai ka dawo amma ni kwanciya zan yi na gaji da yawa shikenan bara na kulle ta waje idan na dawo ba sai na ta da ke ba kis ya manna mata a kumatunta sannan ya fita wannan ke oh bari in shiru ba zan sake faɗa ba kawai dai mu ci gaba da faɗa cikin littafin buɗewar idon shatu yayi daidai da shigowar ansar idanuwansu ne suka sarke a guri guda wani irin bakon al'amari ne ya ziyarci zuciyoyinsu musamman ma shatu wadda bata taba cintar kanta cikin irin wannan yanayin ba su dukansu sun kasa dauke idanuwansu daga kallon juna in nace ganin kallon ya ki karewa ta yi saurin matsowa gurin shatu tana faɗin sannu shatu kin farka saurin dukar da kanta ta yi kasa tana wasa da hannunta baffa ya ce ya jikin kishatu a hankali ta ce da sauki baffa sallamar ansar ya yi sallama ansar ya yi ya shigo hannun shirke da ledoji da kular abinci da ya karɓo a gidan su umar bayan sun gama gaisawa ya tambaye jikin shatu sannan ya mika ma inne ledar godiya suka mishi umar ne ya shigo shi ma hannun shi rike da ledar ruwa bayan ya ajiye ya koma kiran nos ansar sai kallon shatu yake yi ita ko shatu duk kunya ta kama ta saboda babu ko dan kwali a kanta duk gashinta ya biya barbaje a gadon bayanta abin gwanin sha'awa murmushi yayi yace sannu shatu ya jikin ji ta yi kamar ya fi kowa iya kiran sunanta a hankali ta ce da sauki tana ne kulle idonta don kunyar kallon da yake mata take yi shi kuwa duk daɗi ya kama shi saboda ya ga tana jin kunyar shi yana son mace mai kunya bayan nurse ta shigo ta cire mata drip din hannunta ta ce a bata abinci ta ci idan ta gama za a zo a bata magani umar ya ce ma inne ta raka ta banɗaki ta yi wanka shatu ta yi saurin rufe ido umar ya yi murmushi ya ce ansar mu jira su a waje ko ansar ya ce ma baffa ga abinci nan ku ci baffa ya yi mishi godiya suka fita Aliyu ne zaune a ofis ɗin manajan Ansar, wai kai har yanzu baka samo min wannan fayil ɗin da na ce ka dubo min ba, wallahi ina ganin fa fayil ɗin nan ba sa cikin ofis ɗin Ansar, saboda babu neman duniyan da ban musu ba, amma babu su. Tsaki ya ja ya ce wallahi hada wani haddis nake nema wanda yaya ya ɓoye duk wani sirrin kadarorin shi a ciki suke amma ban gan shi ba kuma ina tsoron in tambayi ansar ya fara zargin wani abu ko kuma ya faɗa ma wannan doktan usman ɗin manaja ya ce wallahi wannan dokta ɗin duk ya bi ya tsare komai yadda ka san shi ne mai kamfanin shi ma fa ya kamata ka ɗauki mataki akan shi ba na so wani abu ya kara faruwa akan wani na kusa da mu mutane za su fara zargin wani abu ka kyale shi idan ya san wata ai bai san wata ba lokaci kawai nake jira daga shi har ansar ɗin mai gaba ɗaya zan musu shi yasa nake son ka oga har ka harka da kai akwai karuwa amma na ji yan kamfaninka suna korafin ba a su albashinsu a kan kari eh ai na ce ma accountant ya yi kokari ya biya su yau har da na wancan watan na san idan manaja ta je gurin abba zai bata min rai kuma zai iya sawa a mishi binciken kamfanin shi yasa na rage ɗibar kuɗin kamfanin ina so su ɗan taru bayan ta fito daga wanka inne ta buɗe ledar da ansar ya bata ta miko mata wata doguwar riga mai haɗe da dan kwali amsa ta ta koma ciki ta saka sannan ta fito rigar ta yi mata kyau sosai sai baffa ya ce sai yanzu na ji hankali na ya kwanta wallahi Allah dai ya kare tsare mu amin mu amin abinci in inne ta zuba mata domin su sun ci nasu bayan ta gama ci ne inne ta gyara gurin baffa ya leka ya kirawo su ansar ko da suka shigo shatu tana ramakon salloli da bata yi ba kallon bayan ta kawai ansar yake yi domin ya kosa ta gama ya kalli fuskarta ya ga yanda rigar ta yi mata to fa ina ruwanka wannan shishige haka fa to dai a gurin da kuka saba sai mu haɗu da ku a littafi na gaba don jin yadda za ta kaya wato littafi na biyar ku huta lafiya